addu'a liman sababtahu idan ka zagi wani mutum ko ka aibanta wani mutum kun gane wanda ka zage shi ko ka aibanta shi to sai kake neman afuwa to wace addu'a za ka yi qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah san sami na cewa Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawm al Allahumma ya ubangiji fa ayyuma mu'minin sababtuhu duk mu'minin da na zaga kalmar asabbu a larabci tana nufin wato aibanta mutum zagi ba sai an tukurko a an dura ba a'a aibanta mutum ka faɗi wani aibu ga mutum da zai ji ba daɗi shine asab shine zagi hatta aibu